Kalangu, studio studio Karfe biyar da minti talatin masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka da kasancewa da kuwa daidai wannan lokaci a cikin labarun Hausa. Masu sauraron mutari Muhammadu ne yake muku lalin marhaban kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirin amma da farko ga muhimman kanunsu. A cikin muhimman kan labarun za ku yi cewa an bankaɗo shimfiɗuwar ɗimbin man fetur a wani yanki da ake kira Katar da ke cikin ƙasar Nijar. Shahararren alƙalin wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Nijar Bushardo Usman ya rasu. A Tanut da ke cikin yankin jihar Zandar an buɗe babbar farautar nan da ake yi duka shekara a kan sanin mu na musamman a yau zai mayar da hankali, amma dai duka sai an sha labaru takwana. To da yanzu kuwa ga labarun dalla-dalla. An gano shimfiduwar ɗimbin man fetur a wani yanki da ake kira Qatar da ke cikin ƙasar Nijar daga wani kamfani da ake kira Sipex, wani reshe na kamfanin ƙasar Algeria Sunatrak da ke gudanar da ayyukan bincike na man fetur a ƙasar Nijar da kuma ƙasar Mali. Sinap kamfani ne da ya ƙware a fannin bincike da haƙo da man fetur. Zina Shafa Wi ɗan jarida ne a mujallar Al-Watan da ke ƙasa Algeria ya yi wa Muhammad Gungu ƙarin haske. A shekara ta da biyar reshen da ke ƙarƙashin kamfanin Sonatrach CPEC ya samu izinin gudanar da binciken man feta cikin shimfiɗar babbalin Katarar a ƙasar Nijar. Sai ba da daɗe wannan ba ya gano zubin shimfiɗar man feta mai yawa a cikin wani taron ba da labari wanda ke kula da kamfunan man feta na ƙasar Algeria Ul Kabur ya tabbatar da samun wannan man feta a ƙasar Niger. Zan maimaita kalamin da ya yi. Ya ce an tona an kuma samu, amma a yanzu ba a iya maganar cewa a shiga fuskar samun girka masana'anta ta tatsar wannan mai a kai. Amma duk da haka binciken ya nuna da akwai man fetan sosai. Kamfanin na nan yana shimfiɗa tsarin girka fasalin tatsar wannan mai shekaru goma zuwa sha biyar. A nau gani ina tsammanin daga inda aka tabbatar da samun wannan feta kenan nan gaba kamfanin zai soma tatsar man. A babban birnin Accra na ƙasar Ghana a yau shugabannin ƙasashe sun buɗe zaman taron tattaunawa irin sa na biyar a kan kuɗaɗen bai ɗaya na ƙasashen Afirka ta yamma, musamman ƙasar Cote d'Ivoire, Ghana, Najeriya da kuma Nijar. A yayin wannan haɗuwar shugabannin ƙasashen tare da masu masana za su tattauna a kan shirin samar da kuɗaɗen na bai ɗaya a ƙasashen Afirka ta yamma da kuma duba matakan da za su ɗauka na ganin cewa wannan manufar tasu ta tabbata nan da shekara 2020. Ma'abuta sha'anin ƙwallon ƙafa a Nijar sun kasance cikin juyayi rashin babban alƙalin wasa na ƙwallon ƙafa Bushardo Lucien Usman yana daga cikin alƙalan wasa na ƙwallon ƙafa da wato na Nijar da suka wakilci Nijar a ƙasashen waje, kuma yana daga cikin alƙalan wasan ƙwallon ƙafa da ya yi wato alƙalanci a gasar cin kofi na duniya da aka gudanar a ƙasar Faransa a shekarar 1998. Bankano Keta Alasan alƙalin wasa ne da ya fara aiki tare da Bushardo Usman ya bayyana mana abin da ya riƙe. a game da mamacin ga abin da yake shaidawa wato Omar Hama. Busharro dai arbitr ne wanda kowa ya ga abin da ya yi. Niger da Afrik da kontinan mondial kowa ya ga abin da Busharro ya yi bisa kan harka arbitrage. Tare muka fara arbitrage tare muka yi makoki da yawa kuma duk inda muka je wallahi ya ba mu ce. mu ban mu taba ba kasawa ba bisa teren duk wanda ya gamu wallahi sai ya yaba wallahi arbitr ne in ka gan shi bisa teren dole ka yaba shi tunda bai wasa da aikin shi da fatan Allah ya ji kansa da rahama. Wata tawagar 'yan majalisa na jihar Maraɗi suna rangadi a cikin gundumomin jihar, inda jiya tawagar ta isa ne a Dakwaro inda suka tattauna a kan batutuwa da dama tsakaninsu da mahukunta na bariki da na gargajiya da ma al'ummar yankin. Adamu Umaru ya zanta da ɗan majalisa Inusa da mu wanda yana daga cikin tawagar ga abin da yake shaida masa. mun shiga hutu na majalisa yana da kyau mu ziyarci karkaranmu mu ga halin da mutane suke ciki kuma mu ga menene kansu mun ziyarci Bermo da harko sannan muka zo da kwaro abinda wanda muka ga yana da muhimmanci shine yin hanya ta tsakanin da kwaro zuwa Bermo domin hanya ce mai muhimmanci wajen zarganiya ta kasuwanci da kuma hulɗa ta jama'a don haka muka ga yana da kyau a cikin kudurce-kudurce na ayyukan ƙasa mai maiya a tuna da wannan wannan hanyar bancin matsalar ruwa wadda adda kwaida da kwaro yanzu ta samu cin nasara an yi maganin ta wannan shina daga cikin abin da muka ɗaukan ma ranmu mutanen da suka ba mu dama na mu su a majalisa mu ziyarce su mu san kukansu mu ga bukatocinsu domin mu san abin da gwamnati ya kamata ya musu Wata tawagar ofishin ministan noma sun gudanar da rangadi a gunduma filinge makasudin ziyarar shine shaidawa al'umma karkara akan waɗansu sabbin matakai da aka ɗoka wajen yayar cawa da kuma tanadita da ma kasuwancinta. Asumana Amadu shine daraktan da ke kula da rigakafi akan rigingimu tsakanin manoma da makiyaya ya yi wa Abdullahi Bagasa ƙarin haske. Tunanin wannan rangadi shine an lura da lalacewar da ke ci gaba kan abin da ya shafi kwasar ciyayi a cikin yankin kiwo da ya kasance take doka dole sai da takardar izini domin kwasar ciyayi ta adadin tarko guda magajin gari ne ke bada izinin kuma a bangaren yankin noma an ce ba a hana ba amma duk da haka sai an nemi izini daga magajin gari game da tsimin ciyayi a cikin gidaje doka ta yarda amma kuma ya kamata a kiyaye domin kada ta janyo gobara. Game da kasuwanci na farko fitar da ciyayi zuwa wata ƙasa laifi ne, haka ma kasuwanci na tafiya bisa doka da sanya idon magacin gari da kuma mambobin kwamitin harkokin ƙasa. A ranar goma sha uku zuwa goma sha shida ga wannan wata na Fabrairu ne aka buɗe wata babbar muhawara a kan sha'anin filaye a karkara, a nan babban birni mai kenan inda mahalarta taron sun samu damar tattaunawa a kan ci gaban da aka samu da kuma inda yake buƙatar gyara. Idi Leko shigo ne a ma'aikatar da ke kula da filayen karkara kwadriral ya yi wa Sumana Amadu ƙara haske. kenan duk abin da za a yi na huskar doka ta kamata a ce an yi aiki da lokaci ta kamata a ce an yi aiki da yanayi ta kamata an yi aiki da duk wasu abubuwa sabbi da muke huskanta saboda me saboda ka aje a yi abu a citara kuma shi in za a yi doka kamar yadda kwatanta doka aiki ne wanda duk ɗan ƙasa yana sa bakin shi yana sa miyan shi don a yi wani aiki kenan duk inda ke da akwai wata matsala ko kuma inda ke da akwai wani abu wanda da da wuri kaza ne ta kamata a ce ai aiki da shi kenan doka aka yi ta ƙasa ce wurin yanta ana ɗaukar lokaci ana tantamana da mutane ana taro ana shawara na saboda abin da zai kawo wani cikas ka aji a ɗauke saboda ka abin ya kawo matsala in za a yi aiki da wannan doka don abin da ya shafi fuskar doka akwai eh, kwaskwarima ko gyaran fuskar ta kamata a musu wanda za a daidaita su da yanayin zamani Mutane bakwai masu zanga-zanga na ƙawancen jam'iyyu masu adawa da gwamnati fuwa da aka cafke a ranar hudu ga watan Fabrairu a yayin wani zaman dirshi na kyamar dokar kasafin kuɗi na wannan shekara, kotu ta sallame su, sai dai Alasan tinikar mamba na ƙawancen ƙungiyar ta fuwa kotu ta yanke masa hukuncin ɗaurin wato talala na wata ɗaya da kuma cin tararsa na jika ashirin abin tuni dai ana tuhumar masu zanga-zangar ne da tayar da hankulan jama'a da magangami zuwa ga jama'a a yayin da studio kalangu ta tuntuɓi alasan intinikar ta wayar tarho a yau da safen nan ya tabbatar da cewa zai ɗaukaka ƙara. Babbar ƙungiyar malaman makarantun boko 'yan kwantaragi Sinasef ta gudanar da wani taron gangami a yau da safen na a cibiyar ƙungiyar kwadago ta ESTN da ke maraɗi. Mun kai Halidu shine sakataren ƙungiyar ta Sinasef ya yi wa Muhammad Mamman ƙarin bayani daga maraɗi. Sinasef da sauran kungiyoyi suna cikin zanga-zangar da ake yi a yanzu a cikin ƙasa kuma mun imani cewa dukkan jabai da labaran da muka ji game da hana mutanen maraɗi su yi zanga-zanga yana da muhimmanci gare mu na mu sanar da abokanmu kan batutuwan yanzu da suka shafi alkawuran da gwamnati ta ɗauka a cikin sanarwar haɗin gwiwa ta ranar sha uku ga watan disambar da ya gabata alkawuran da bata cika ba muna nan domin mun samu labari cewa gwamnan jihar Maraɗi ya ya buƙaci ƙungiyoyin kwadago da cewa ba za su iya taro ba sai sun nemi izini kenan ya kamata a fidda duk wani rudani doka ta kowa ce gwamna ba zai iya hana wata ƙungiya ba ta yi taronta ko kuma shirya zanga-zanga idan bukata ta samu Ofishin Ministan Kiwon Lafiya da Ofishin Ministan Kuɗi da ma ƙungiyar shama'an kiwon lafiya 'yan kwantarage sun yi wata tattaunawa tsakaninsu a ranar Litinin ɗin da ta gabata domin neman hanyoyin warware matsalolinsu na rashin biyan jami'an kiwon lafiya albashinsu abin da ya sanya suka dakatar da ayyuka a cikin sassan jihohin ƙasar nan ibrahim musa shine sakataren ƙungiyar ta wato jami'an kiwon lafiya 'yan kwantaragi ya yi wa adama dawaki ƙarin haske cikin wannan magana ya ɗauka alkawali ya ce in Allah yarda shi abun da ya kamata ya yi yana nan gayi nan zuwa kaɗan yana samu ya biya ma ko kaɗan da ne amma nan bai ba mu rana ba mu kuma muka ce to in bai ba mu rana ba kenan ya ji aikin namu ba mu tsaida shi muka ki da gaba sai da muka ida yanzu bayan wannan kuma suka kiraye mu suka ce muna suna nan suna yi nan zuwa kaɗan muka ce su ne manya kiwon lahiya na Nijar in suka ɗauko alkawali mu muna jiran su mu gani in suna yi wani abu saboda shi ne muka ke to yanzu ba mu aje yajin aiki muna nan muna jiran su nan zuwa ƙarshen wata da muke ciki in Allah yarda nan zuwa le 25 muna aje wani yajin aiki muna yi abubuwa da yawa wanda ya kamata mu samu alhakin mu. Eh, ta biyu shine eh, ɗaukan ma'aikatan na dindindin shi ma ya in Allah yarda yana nan yana dibo hanyoyin da ya kamata a samu a ɗauke mu. To yanzu kuwa za mu shiga a cikin rahotonmu na musamman. A hukumance a cikin watan Disamba zuwa ƙarshen watan Fabrairu ne aka ake buɗe ƙaramar farauta da babbar farauta a Nijar a cikin wato a duka shekara, inda a wannan inda wannan wata dama ce ga sarakan ƙasashen Larabawa suna gudanar da farautar namun dawa a cikin arewacin gunduma Tanut da ke cikin jihar Zandar. inda tawaga biyu ne a wannan shekara suka zo. Wakilin Bubakar Mamadu Yaro ya tattaro muna bayani ga rahotonsa. Jihar Tanut a wani lokaci ta kasance wani yankin kyau da farauta domin wannan kasar tana kunshe da namun daji sosai. Dalilin ma sunanta ke na da margu da ke nufi da harshen Kanuri nama mai yawa. Amma yanzu yankin arewacin jihar ne kawai ake samun namun daji dalilin yanayin muhalli da yake taimakawa wajen yalwalta da bunƙasar waɗannan namun daji. Kanala Hamza Barmo kan kasancewar nau'in namun daji daban-daban na wannan yanki. Namun dajin da suka yawa ne da tushe. A farkon watan Disamba shekara ta da goma sha bakwai gungu biyu na 'yan masarautar yankin Golf sun yi 'yan kwanaki a cikin yankin jihar inda yawancin waɗannan namun daji suka tare a nan suka rika zuwa farautar namun dajin. Kanal Hamza Barmo ya yi tsokaci kan yadda ake tafiyar da wannan farauta. Akwai taɓarɓarewar marayar dabbobin, akwai kuma farauta a sace da ake. Lamura ne da ke iya haddasa ɓacewar wa'annan halittu idan ba a ɗauki ƙwararrun matakai ba. Domin sanin ribar da gundumar tanya za ta samu idan aka tafiyar da wannan farautar mu saurari ƙarin hasken kanal Hamza Barmo. Zubin kason ya rabu kamar haka kashi hamsin bisa ɗari na bitamanin ƙasa kashi hamsin bisa ɗari na asusun kwamin. Eh, Larabawan ana shiryar da su ne a lokacin da za su shiga farautar. Tawagar da ke rike su ta kumshi ma'aikatan reshen koli na yanki da na gunduma. Aikinsu shine su rikaye su su kuma kula da samun masaniyar adadin dabbobin da suka farauto da kuma kulawa da sa ido ga shimfiɗar hidin farautar. Ba ga waɗannan alfanun da ake samu bisa ƙa'ida hukumomin yankin su tattauna tare da samu daga waɗannan mafarautar larabawa da wasu yarjinonin zuba jari a cikin ɓangarorin da suka shafi ruwa. Ta wannan rahoton muka zo ƙarshen labarun a huta lafiya.